Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yau talata 22 ga watan Satumba shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. yau aka yi jana'izar kwamandan rundunar soji na garin dambo a jihar borno kanar tahiru ciro bako da wasu 'yan bindiga da ake ganin 'yan boko haram ne suka kashe shi jiya cututtuka masu yaɗo ta amurka ta gaggauta cire wani ƙarin bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar corona ke yaduwa a china hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da ƙasar myanmar tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa masu nazari a harkokin yau da kullum a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su game da wani tsarin bada lamuni da babu ruwa a ciki da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi. Riba ta zama biyu. Ita gwamnati za ta rabauta da zarar musulmin da da suka ki zuwa banki suka yadda suka je. To da ribar da take ci idan mutane suka shiga tsarin banki za ta rabauta da wannan. bayan shafa fiye da watanni biyar da rufe makarantu da wuraren ibada a jihar Legas da ke Najeriya sakamakon cutar annoba COVID-19 an sake buɗe su. To ko me jama'a suke cewa? Allah da ikonsa ya yi aiki yana tallahawa al'ummarsa na cikin rayuwa gashi an buɗe masalaci da su coci yanzu kowa na walwala yana shiga coci yana shiga masalaci. Kamar kowace ranar Talata, yau muna tafi da shirin noma tushen arziki, amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yau aka yi jana'izar kwamandan rundunar soji na garin Dambo a jihar Borno, kanar dahir Ciro Mabako da wasu 'yan bindigar da ake ganin 'yan boko haram ne suka kashe shi jiya a wani harin kwantan bauna ga wakilin a maiduguri haruna dauda da rahoton irin yadda aka yi jana'izar kakanar ahiru ciro ma bako kenan wanda allah ya wara rasuwa a jiya bayan wani harin kwantan bona da ake zargin cewa wasu 'yan bindiga ne suka kai masa a ragamar hukumar dambo da ke jihar bondo a lokacin da aka ce yana sintiri tsakanin garin dambo da sabon gari marigayi kanal bakure shine kwamandan rundunar soja na garin dambuwan da kuma aka ce an far masa ne tare da wasu ma'aikatansa guda biyu wadda dukkaninsu allah ya ɗauki su sai dai an gudanar da jana'izar kanal bakon ne a bainar babban hafsan sojan ƙasar najeriya wato lieutenant general tukur yusuf bodatai tare da wasu manyan sojojin kasar a barikin soja da ke mai malari yayin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bayyana colonel bakon a matsayin jarumi jajirtaccen soja wadda bai tsoro under his command was never defeated he ya ce jajirtaccen ne aikin soja kuma tun da yake garin dambuwa ba cin su da yaƙi ba mutum ne da ke hakikan cewa kan ayyukansa na soja da kuma ya san ya kamata kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka karya lagun 'ya'yan ƙungiyar boko haram a jihar borno kai har ma da jihar yobe na nasir da bako shekaru uku da suka gabata kuma na san irin kwazonsa ya ce muna roƙon allah ubangiji ya gafarta masa ya sa makomarsa gidan aljanna ne. pleased to announce that government of Borno State will provide a visiting house to him, to his families. But we shall also support the family. Government will release a check of 20 million naira for them to now take care of themselves. The check will be handed over to the family letters today or Ya ce na samu labarin cewa Kanal Bako bayi da gidan kansa da haka za mu taimaka a gwamnatance za mu sa iyalansa muhalli kuma za mu tallafa masu da cekin naira miliyan ashirin za su samu wannan ceki ko yau ko gobe da safe a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. To ko ya mutanen dabban suka ci da rashin wannan kwamandan? Na Muhammad jibrin jiya kam kasuwa ma a rufe shago a rufe kowa ya zauna kowa kamar shi kadai ya faruwa wallahi wani ya yi zazzabi abun da kawai saya. hankali. mazauna garin Dambuwa kenan ke bayyana yadda dangantakar su ya kasance tsakanin su da wanda sojan Najeriya da Allah ya wa rasuwa. Yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a Amurka ke dosar dubu ɗari biyu. Babbar cibiyar lafiyar ƙasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa. cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ta wallafa wani bayani a ranar juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta ƙurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai ɗan yawa to amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar litini ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazara mita 1.8 da kuma turiri da yawon da ke fitowa yayin magana tari ko atishawa dr j butler mataimakin cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗin ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata an dai shayin zazzafar takaddama tsakanin ƙwararru kan yadda covid-19 ke yaduwa a watan janairu masu ilimin kimiyya sama da 200 daga ƙasashe sama da 30 sun buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya da who ta kiran hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska a halin da ake ciki kuma a china hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da kasar myanmar sun fara gwajin cutar korona ma mazauna yankin tun makon da ya gabata bayan da aka samu wasu baki su biyu da suka shigo daga kasar myanmar dauke da cutar ta korona a garin ruili wanda mahaɗa ce a lardin yunan daura da kan iyaka mara matakan tsaro mai tsawon kilomita 2,200 hukumomi sun kafa dokar takaita zirga-zirga suka kaka ma bakin haure da dama suka ta sakiyarsu zuwa myanmar china ta ayyana garin na ruili a matsayin mai cikin yanayi tamkar na lokacin yaƙi yayin da hukumomi suka kaddamar da wani shiri na yin gwaji ma mutane wajen dubu ɗari biyu ruwan changfa mataimakin sakataren kwamitin jam'iyyar yunan ya faɗa a wani taro cewa hukumomi sun kafa tsauraran matakan gudanar da cikakken bincike da kuma killacewa babu shiga babu fita wani attajiri dan china tsohon mai harkar gine-gine wanda ya soki shugaban china shi jinping kan yadda ya tunkari matsalar covid-19 ya samu hukuncin daurin shekaru goma sha takwas saboda laifin almundahana wata sanarwar da matsakaiciyar kotun beijing ta biyu ta bayar yau dinnan talata na cewa an samu Renzin Queen ɗan shekaru 69 da laifin handame wajen dala miliyan 16 mallakin wani kamfanin da ya taba shugabanta baya gabar da cin hanci da kuma amfani da iko ba bisa ka'ida ba wanda ya janyo ma kamfanin asarar dala miliyan 17. Kotun ta ce rain ya amsa cewa ya aikata dukkan laifukan da ake tuhumarsa da yi kuma ba zai ɗaukaka ƙara ba. Baya ga wannan hukuncin da aka yanke masa an kuma ci shi tare dala sama da dubu ɗari shida. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda za mu fara da Najeriya. Inda fiye da wata guda bayan da babban bankin Najeriya CBN ya amince da fara aiki da tsarin ba da lamuni da babu ruwa a cikinsa ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da sana'o'i. Masu kula da lamura a wannan fanni na ci gaba da bayyana matakan da ya kamata a ɗauka ta yadda tsarin zai nasarar farfaɗo da harkokin ƙananan 'yan kasuwa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari Manufar wannan tsari na babban bankin ƙasa ita ce ƙarfafa gurar ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu domin su ba da su ga yunkurin da komada tattalin arzikin Najeriya. A ƙarƙashin tsarin babban bankin Najeriya zai rinka samar da kuɗaɗen lamani ga wannan rukuni na 'yan kasuwa da waɗanda ke gudanar da sana'o'in hannu. Amma ta hannun bankunan kasuwanci da ke tafiyar da harkokinsu bisa tsarin bankin musulunci da babu ruwa a cikinsa. Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa da ke nazari a wannan fanni ya yi tsokaci. Tsawon lokaci al'umma suna yin asara gwamnati tana yin asara. a dalilin tsarin bankinmu al'umma da ta yi ta musulmi ce ta dage ba za ta karɓi bashi da ruwa ba gwamnatin najeriya ta ƙi samar da tsarin ba da bashi babu ruwa don haka mafiya yawan musulmi sun kiyarda su karbi kudi sun ma kiyarda su kai kudin su banki saboda haka mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki in kuwa mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki to gwamnati tana asara mai yawa sannan ba a shinan wasu bayanai muhimmai kan 'yan ƙasa saboda haka eh, yanzu riba ta zama biyu ita gwamnati za ta rabauta da zarar musulmin da da suka ki zuwa banki suka yadda suka je to da ribar da take ci idan mutane suka shiga tsarin banki za ta rabauta da wannan su kuma da suke ta fama da karamin jari ko kuma ma babu jari al'ummar yanzu sun samu damar da za su shiga a dama da su sai dai dr sa'idu dukawa ya ce karancin bankuna masu tsari da babu kudin ruwa a najeriya da karancin wayar da kai na daga cikin kalubalen wannan sabon tsari na babban bankin najeriya kukan da waɗansu suke ma na dan me za a kira shi na musulunci me yasa ba za a ce wanda baya ba da ruwa ba shi ma kawai saboda rashin fahimta ne saboda za ka iya yin bankin da baya ba da ruwa amma ba na musulunci ba shi na musulunci bayan baya ba da ruwa kuma bai yadda a yi cinikayya ko ta tasarrufi da dukiya ta hanyoyin da shi musulunci ya haramta ba mm. don haka shi yasa tsarin ake kiransa na musulunci mm. to idan yanzu 'yan kasuwa sun fahimta sai su yi kokari su ƙara bude bankuna sannan bankunan da suke yanzu waɗanda suke ba da kuɗin ruwa in sun fahimci abin da inda duniya ta dosa sai su ƙoƙari su buɗe winduna duk wani banki da ake da shi sai buɗe windo na tsarin musulunci saboda wannan zai ba shi dama ya karɓo maƙudan kuɗi daga babban bankin najeriya zai ba shi dama ya samu ƙarin kastomomi daga al'ummar musulmi don haka zai ba shi dama i ta sarrafi da dukiya i ci riba mai yawa bankunan kuma da muke da su na yanzu waɗanda suke kiran kansu na musulunci sai su daɗa miƙewa su bi tsarin musuluncin sosai ya zuwa yanzu dai bankuna uku zuwa hudu ne kacal a najeriya ke tafiyar da hada-hadar kudade bisa tafarkin da babu ruwa a cikinsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a nigeria A da Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye da Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To ba balle shugaban Amurka Donald Trump wanda ya kai son jawabi gaban tarin jama'a na shirin gabatar da jawabinsa da aka naɗa ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a daidai lokacin da yake fama da yaƙi da annobar corona da dangantaka mai tsami tsakanin Amurka da China da kuma ci gaba da samun barazana daga Koriya ta Arewa da Iran. duk waɗannan yayin zazzafan yakin neman wa'adi na biyu trump ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa yana da saƙo mai ƙarfi zuwa ga china inda aka fara samun bullar cutar corona to amma bai yi cikakken bayani ba gabanin jawabinsa na yau talata a farkon shugabancinsa trump ya karbi bakuncin shugaba shi jinping a kulob dinsa da ke florida to amma yanzu shugabannin biyu na musayar zafafan kalamai kan cinikayya gwamnatin amurka na cikakkar jam'iyyar 'yan communist ta china saboda yadda ta tunkari batun covid-19 da katsalandan harkokin zaben amurka da leƙen asiri a amurka da kuma babakere a sassan duniya amurka ta yi tayin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga damke madugun 'yan tawayen kungiyar national liberation army eln na kasar colombia amurka na zargin wilba villegas palomino da hannu a wata dabara da ke kan gudana ta kakkasawa da kuma sayar da koken ɗin colombia a sassan amurka don samun kuɗin tafi da harkokin kungiyar tawayen kwanan nan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana palomino da abin da ya kira wani rikakken mai ta'addancin kwaya bayan wata ziyarar da ya kai colombia kungiyar ta eln wadda aka kirkiro wajen shekaru hamsin da suka gabata don yakar rashin daidaito a kasar ta colombia ta yi kaurin suna a matakin kasa da kasa wajen gudanar da harkokin ta'addanci da kuma kisan gilla. daga ƙarshe saudiya ƙasar laraba mafi tasiri a duniya kuma inda nan ne masallatai mafiya daraja addinin musulunci suke ta bayyana matsayinta a hukumance kan daɗaɗɗiyar takaddamar nan ta gabar ta tsakiya matsayinta kuwa shine za ta kulla cikakkiyar dangantaka da isra'ila ne kawai idan aka samu zaman lafiya tsakanin isra'ilar da falasinawa duk da haka dai kafafen yada labaran gwamnatin saudiya da kuma wasu malamai na nuna alamar sauyi na nan tafi a dangantakar kasar da isra'ila wanda hakan na iya faruwa ne kawai bisa umarnin yarima mai jiran gado mai matukar tasiri muhammad bin salman waɗannan saƙonnin da ke cin karo da juna game da yiwuwar kulla dangantaka tsakanin saudiya da isra'ila na nuni da abin da masu lura da al'amura da kuma 'yanci ke cewa hannun riga ne tsakanin yadda yareman mai shekaru 35 da kuma mahaifinsa mai shekaru 84 sarki salman ke fassara muradun kasar A da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya bayan shafa watanni fiye da biyar da rufe makarantu da wuraren ibada a jihar Legas wacce ke ɗauke da mafiya yawan masu ɗauke da cutar corona. Yanzu dai gwamnatin jihar ta ba da umarnin buɗe su abinda kuma ya haifar da martani daga mazauna jihar da ma gwamnatin Najeriya. Wakilin babban gida Jibrin ya aiko mana da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Legas ta bayyana dage haramcin da ƙagaba tun farko Da hana gudanar da salloli hamsin salawatu a masallatai da kuma sauran ibadoji a coci-coci da faɗin jihar baki ɗaya. wata sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar ta bayyana cewa ta dauki wannan mataki ne domin sassauta dokar coronavirus da tun farko kakaba wanda ke hana jama'a taruka na ibada a jihar da kuma ne ra'ayin wasu mazauna birnin lagos game da wannan maraki da gwamnatin ta jihar lagos ta dauka ga abin da wasansu ke cewa ina da matukar farin ciki da wannan rayuwa yadda muka shiga kwanakin baya cikin maganan game da maganan coronavirus an kulle masalaci an kulle coci an kulle makarantu da waɗansu wurare da dama da kuma kamfanonuka amma yanzu gashi nan allah da ikonsa ya yi aiki yana wa al'ummarsa na cikin rayuwa gashi an buɗe masalaci da su coci yanzu kowa na walwala yana shiga coci yana shiga masalaci a nan garin lagos mun ji daɗi da matakin jihar lagos da ta ɗauka domin mu samu zuwa masallatai domin yin sauran sallolinmu da muke yi ga baki ɗaya wannan abu ya mana daɗi domin dukkan masallatanmu ba za su zama kango ba sai in ba a sallah a ciki to amma tunda an ba mu wannan dama mun gode kuma wannan annoba muna roƙon allah ya ƙara tsare kowa da ita kuma duk wata annoba da za ta iya hana mu zuwa masallatai ya Allah kai mana tsari da ita. Eh an bude church da masallaci a bisa ga inda an bude church a lagos eh, ana zuwan church ne sunday amma eh, sai ka wanke hannunka kuma ka sa takunkumi sannan a barka ka shigo church malam muna mai farin ciki ga allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin da wannan annoba za ta tafi allah sa mun dawo masallatan mu za mu ci gaba da salloli kamar yadda addinin mu ya tanadan mana sannan na biyu muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu cikakkiyar lafiya da za mu je mu sallah kuma su gwamnatocin mu ya nuna cewa suna yin wannan abin ne don su kare lafiyar al'umma da kuma sauran al'ummar najeriya gaba daya to anan an koma amma gaskiya a zahirin gaskiya banda makarantun firamare su ma kansu makarantun sakandare an ce sai 'yan aji uku na karamar sakandare da 'yan aji biyu na babban sakandare su ne za su koma to kaga duk da haka dai za a ce an koma ne ba a koma ba mutane da dama suna haizu da yara dai suna garan ba a gari amma ta bangaren makarantu na masu kuɗi masu zaman kansu su sun koma dama su allah allah suke a koma domin me su ci gaba da karbar kudin makaranta daga hannun iyayen yara shi sa su ana ba da umarni ba su yi wata wata bakwai suka kuma mò ń ṣiṣẹ́ ní ìlú èkó mo ọlọ́run àti ìjọba fún iléèwé. wani malami ya ce ko shaka babu mun ji daɗin wannan mataki da gwamnatin jihar lagos ta ɗauka wannan zai ba mu damar gudanar da ibadojinmu kamar da muka saba tun farko jihar lagos zai ta kasance jiha ta farko kuma kan gaba da ke ɗauke da masu cutar coronavirus a tarayyar najeriya to sai dai kuma hakan bai hana gwamnatin jihar Legas daukan matakai na sassauta dokokin hana zirga-zirga da cuɗanya tsakanin al'umma jihar baki ɗaya ba al'amarin da kuma ke ci gaba ta hankalin sauran jami'an lafiya a jihar ta Legas. to sai dai kuma akasarin al'ummar jihar suna bayyana matakin da gwamnatin ke ɗauka na sassauta musu da cewa zai taimaka wajen dawo da harkokin yau da kullum kamar da aka saba tun farko babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da wasu manoma a Najeriya ke kokawa cewa Ba sa samun bashin da gwamnatin tarayyar kasar ke bayarwa ga manoma a cikin shirin namu na wannan makon wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya reshen jihar kano alhaji abubakar haruna aliyu kan bashin da gwamnatin tarayya ta ba wa manoman shinkafa mahmud gare ka yanzu an shiga shekara ta uku kenan za a iya cewa um, kun fara wannan hidima ta harkar noman shinkafa musamman game da tallafin da uh, gwamnatin tarayya ko tsarin da ta fito da shi na bunƙasa harkokin noman shinkafa a ƙasa a yunkurin da take na ganin cewa an bunƙasa ƙasa da abinci um, an yi karo ɗaya an yi karo biyu watakila yanzu ana kan karo na uku duk da cewa kuna yi na noman rani da na damina ne yanzu tartibi tunda watakila bisa yadda aka tsara wannan shiri akwai zancen na na karɓa in dawo da shi don wani ya ci gajiya ko kuma ma nima a daɗa bani misali a wannan janibi a wannan hali ake ciki game da alakar ku da manoma da suka ci gajiyar wannan tsare-tsare ana komowa da waɗannan kayayyaki kuma wasu masu na cin gaba da sa ne ko kuma ya abin yake zuwa yanzu. Ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu eh to gaskiya ba za mu ce ba a biya ba ana biya amma ba yadda ya kamata a biya ba muna ganin wa'yansu suna da ƙoƙarin biyan amma akasarin wa'yanda suka karɓi noman nan tsakani da allah ba sa biya kuma abin yana mu saboda wannan abu ba zai ɗore ba idan ana ba mu wa'yannan kayan noma kuma ba mu biya saboda ba wata gwamnatin da za ta shigo ta tsaya ta ta fitar da kuɗi ana yi wa manoma wannan hidimar amma kuma ba a biya to wannan kalca ɗinmu ne wanda ina ganin dole sai mun canja wannan perception ɗin namu na mutanenmu da suke da irin wa'annan halaye kamar suna ganin wannan kaya ne na gwamnati is a national care kowa zai dauko kansa da spoon eh, fork dinsa ya ce zai yanki kek din nan ba dai ba. amma ba ku saka rariya ba kun tantance mutane masu irin wannan aƙida tun ma gabanin wato a ce an kai ga danka musu wannan amana misali? a tsakani da allah mun yi iya mu mun tantance mutanen nan da suke shigowa saboda wannan abu ma na karshe da muka yi don masarautun nan guda biyar babu inda ba mu je mun kai ziyara ba kuma mun faɗi manufanmu da kuma yadda tsarinmu yake da yadda muke so mutane su zo su karɓi a wannan bashi na noma kuma su dawo da shi wanda idan mutum ya karba ba a lokaci ɗaya ma zai dawo da wannan kuɗi ba hawa uku ne za ka yi na farko yanzu a lokacin da muka fara idan ka zo ka karɓi wannan bashi za ka yi noma sau uku sannan ka biya bashin nan wanda ana so na farko din nan idan ka yi ka ba da kashi talatin ko kashi arba'in na biyu ma ka ba da talatin na uku ka ba da kashi arba'in ka kashi ɗari kenan to amma saboda rashin biyan rashin dawo da wannan abu sai ya kasance cewa a mun canja abin wanda kafin ma ka karbi kayan nan namu dole sai ka ajiye abin da ake kira equity contribution wanda shine 20% in ka ajiye 20% din nan kai noma misali yanzu muna cikin damuna ka zo ka karbi kayan damunan nan to ka gama noman ka na damuna sai ka sa kashi 20 sannan abin da ka samu din sai ka juya wannan kudi in ka juya sai ka zo ka yi noman rani shi ma ka gama noman ranin ka sai ka aje kashi 30 sannan allah ya nuna mana ka sake ka juyawa ka yi noman damuna sannan ka zo ka kashe kashi 30 ka ka biya kashi 100 kuma kana biyan kashi 100 nan in ka zo gurinmu ka biya za mu sake ninka maka misali ka karbi hekta ɗaya. biya to in ka zo kana da sha'awar mu kara maka za mu iya baka hekta biyu ko hekta uku saboda mai saboda ka yi wannan alkawarin ka cika alkawarin ka ka dawo da wannan abu zancen alkawarin nan shine babban kalubale eh, eh, ciyaman wai ya zuwa yanzu tun da dama ba ruwan kuɗi kuke baiwa manoman nan ba zance ne na kayayyakin noma kama daga iri taki da makamantansu watakila za ka yi mana tilara kamar mutum nawa ne a jihar kano suka ci gajiya kuma watakila kudin kayayyakin da aka ba su zai kai kudinsa zai kai kamar nawa a kiyasance masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su kuma wakilin mu a kano mahmud ibrahim kwari sai julie lewis gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. mu na farko a yau mun samu ne daga Usman Shita Mahuta inda ya ce Hakika zaben gwamnan jihar Edo da ya gudana wanda Gordon Obaseki ya samu nasara ya nuna a fili cewa siyasar Ubangida a Najeriya ta kusa zama tarihi kuma haka wata babbar nasara ce ga jaririyar demokradiyyar Najeriya. Sai kuma saƙo da muka samu daga Sadi Sa'idu Daura shi kuma cewa ya yi sadan VOA Hausa. jami'an tsaron 'yan sanda har dubu talatin da aka jibge a jihar edo wajen gudanar da zaɓe da haka ake jibge jami'an tsaro a duk jihar da 'yan ta'adda suke kai hare-hare da tuni an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a najeriya amma sai gashi an ba harkar zaɓen muhimmanci da ba a ba rayukan jama'a ba shi kuwa aliyu muktar umar kwali a kano cewa ya yi shugaba alhassan watara ka sani fa guguwar nan da ta kaɗa tsohon shugaba laurent bago akan ƙudurin zagaye na uku to kai ma fa tana nan tana jiran ka sai kuma saƙo na gaba wanda kuwa haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Sabo Sarkin Sansani da Sani Mai Gari dukkansu a jihar Jigawa su kuma cewa suka yi Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ba mu dama mu kira ga gwamnatin mu Najeriya da ta taimaka manoma a jihar Jigawa waɗanda suka yi ta asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Hakika wasu da dama bashi suka karɓa daga bankuna da kuma hannun masu hannu da shuni. Don haka akwai buƙatar gwamnati ta taimaka ma waɗannan manoma. To sai kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga Amadu Abacha Macina kawo mai gora kumsa. Su kuma cewa suka yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya ji kan marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dakta Shehu Shehu Idris da rahamarsa mu kuma masu sauran numfashi idan ta tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Sako mana karshe kuma mun kuma sake samu ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce muddin za a buɗe kasuwanni da wuraren ibada to ci gaba da makarantu saboda annobar corona wata bahagwar dabara ce ya kamata gwamnatin Najeriya da ma na jihohi sake nazari akan wannan batu domin fa ilimi shine fitila mai haskawa. To da lamu mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To masu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babalake ke muku fatan alheri ma'assalam.